Lamarin ya wakana ne da sanyin safiyar yau Litinin 17 ga watan Fabrairu a gidan wasanni na birnin Difa wato MGC inda ɗimbin mutane maza da mata suka yi asubanci da nufin karɓar tallafin da gwamnan jihar Borno Profesa Babagana Umar Zulum ya kai wa 'yan gudun hijirar Najeriya kamar yadda shaidun gani da ido ke gaya wa manema labarai. Turoro da aka yi ta shi ne ya kawo rasuwar mutanen wannan. Ni ma akwai ɗiyata ciki, yi ta wadda muke uwa ɗaya uba ɗaya, cikin nan Allah ya sa tana cikin wani suka rasu nan. An ce yanzu mai jira har tun a cika akwai 'yan gudun hijira akwai 'yan deplace akwai 'yan cikin gari aka sa 'yan kwamiti a gani a jihar a gwamna a dokance kwa a sai da kowa zai dauki mai mutum na shi da ya mun zo an buɗe kofa aka ce to kowa ya shiga wajen shiga ne to 'yan bayan suka danno aka daddane aka daddane mu anan muna a taimaka mana a taimaka mana kuma ni daga nan ban san ma inda kai na aji ba kai sai gani na ne an kawo ni liki wallahi na zo neman yan uwana ne to wasu na gane su wasu kuma wanda dai suka bani garantin cewar akwai mai suna Saratu sun ce sun gane ta an sanya ta cikin mota to kuma yanzu shine mun zo mu duba sauran na gane su amma kuma akwai wata wanda muna kiranta cikin salula ma ba dagawa mu sani bai kowane hali take ci kawo yanzu rahotanni sun tabbatar da mutuwar mutane kimanin 20 galibin su mata da yara kanana Kaduna yayin da da dama suka ji rauni a sanadiyar wannan tulereniya. mara mamadu shine shugaban kungiyar alternative espace citoyen a yankin difa tun wurin karfe hudu zuwa biyar mutane wanda jiya suka ji labari an ba da abu eh, taimako suka yi dandazo suka zo suka taru a kofar mg shekin tun da kofar alike da safe eh, wurin karfe shidda da aka bude kofa to wurin mutane su shiga su kama wuri su zama su ne an fari fari aka tattake mutane a yanzu da nake maka zance mutane mata da yara ashirin suka rasa rayukansu kuma da dama sun cikata suna kwance a asibitin babban asibiti ta jifa gwamnan difa isa lemin da ke jagorancin wata tawagar jami'an hukumar jihar sun ziyarci wurin da wannan al'amari ya faru kafin su leƙa asibitocin da aka ajiye gawakin mutanen da suka rasu da yake ba wani jami'in hukumar da ya tsokaci a kai, wani hakimin da bai so a bayyana sunansa ba ya ja hankulan jama'a. Shi abun duniya wannan mutum ya ce sai ka samu abun duniya dole zaka ji ciwo. Yanzu a gargadi da zama ba mutane maza mata duk abubuwan da iri wani aka yi da Allah su hakuri da kadan kadan in mutum kana rabo ko zaka samu amma ba da kokowa mutum ba ya samu ba. A rabon da gwamna Umar Zulum ya jagoranta a jiya Lahadi. kowane ɗan gudun hijira kan sami naira dubu biyar haɗe da kayan abinci irin su shinkafa da man girki da suga abin da ya kwaɗaitar da 'yan gudun hijira har ma da 'yan gari suka yi asubanci zuwa wurin da ake shirin ci gaba da rabon wannan tallafi a yau litinin mafarin wannan turereniya 'yan Najeriya akalla ishirin ne ke hijira a yankin Difa yau shekaru kusan bakwai sanadiyar matsalar Boko Haram yayin da wasu gomman dubban 'yan Nijar suka yi ƙaura daga garuruwansu saboda taɓarɓarewar al'amuran tsaro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.